tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da hudu ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin Tariqul Janna fi takhrij ahadith al Bugya na Abu Abdurrahman al dusowi ismail bin akibo ahmad jibril allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi za mu tashi inda malam ya ce ƙalal musannif rahimahullah fardiyatul hajj wannan gaba a ciki malam zai bayyana mana farlancin aikin hajji a kan kowane musulmi musulmin da yake da iko da lafiya sannan kuma akwai hanya lafiya lau da zai iya tafiya aikin hajjin قال ta'ala Allah الله مدوكين سركي يشي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا hakika Allah maɗaukin sarki ya farlanta aikin hajji a kan mutane nasu huna ba yana nufin dukkanin mutum ba sai dai mutumin da ya imani da Allah musulmi wanda ya yadda da cewa zai bi dokokin Allah to shine annas anan to Allah maɗaukin sarki ya farlanta musu hajjantan ɗakin Allah ga duk wanda ya samu dama kuma hanya ga ta nan ɗoɗar ba matsala da zai iya tafiya wanda yana nuni kan cewa da za a samu mutum yana da lafiya da guzuri to sai aka rashin sa'a hanyar da kuma zai biya tafi aikin hajji ana yaki ko kuma barayi sun tare hanyar ba ta yadda za a yi a wuce to a nan farlancin aikin hajji ya sauka a kan al'umman da suka samu kansu cikin wannan lalura wa man kafara wanda kuma ya bijiri ya ƙememe ya saba ma wannan ƙa'ida da wannan doka da abin da Allah ya hukunta to fa inna Allah ghaniyun anil alamin to lalle bayi su sani Allah ya wadatu daga gare su ba wai ya ƙwallafa rai ne sai in sun bauta mai ne sannan ne zai zama shi ne abin bauta ba da bautansu da rashin bautansu Allah dai shi ne Allah shi sa zamansu lafiya su bi shi sai su samu tsira Allah ka sa mu dace wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke bayanin farlancin aikin hajji kuma ita ce aya ta casa'in da bakwai cikin suratu ali imran waƙala ta'ala har ila yau allah maɗaukin sarki ya ce wa'azzin finnasi fil hajj ka sanar da mutane ka yi kuwa ka yi cewa su taho aikin hajji wanda wannan aikin hajji yake wajibi ga duk wanda yake da hali in ka kira za su ansa ya tuka rijalan wa'ala kulli domirin wasu a ƙafa za su taho wasu akan manya-manyan abin hawa wasu akan ƙananan abin hawa da dai ire-iren abin da zai kawo su wani ganshi ma kan ramamman raƙumi ko jaki ko alfadari ya ansa kiran Allah ya taho ya tine min kulle fajjin Amek za ga suna ta gargadowa suna tahowa daga garuruwa masu nisa domin ansa wannan kira da Allah madaukin sarki ya yi wannan ita ce aya ta 27 cikin suratul hajji to bayan da mala gabatar mana da waɗannan ayoyi da ke bayyana mana farlancin hajji sai kuma ya ce an ibn umara radiyallahu anhuma wannan hadisi abdullahi dan umar ne allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala. ya ce lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce buniyar islamu ala hamsin an gina musulunci a kan shika-shikai ƙa'idoji guda biyar na farko shahadatu Allah ilaha illallah mutum ya shaida babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma ya shaida lalle annabi muhammadu manzan allah ne na biyu wa iqamis sala sai kuma tsaye da sallah akan lokaci a bisa ƙa'ida da tsarin da allah ya umarci annabi ya tsara wa mutane na uku wa ita zaka sai kuma bayar da zakka idan dukiya ta kai nisabi kuma ta shekara a raba ta ga waɗanda Allah ya yi umarni da a ba su wannan dukiya na zakka wa hajjil baiti na hudu shine hajjantan ɗakin Allah ga duk wanda yake da wadata na dukiya yake da lafiya a jiki sannan hanyar da zai bi wajen tafiya aikin hajjin ya zama lafiyayya ce wa ramadan da kuma azumin watan ramadan idan ya tabbata an gan shi da shaidan adalai hadisi na arba'in a cikin wannan littafi na bugya wannan hadisi al'imamul bukhari da muslim ne suka ruwaito shi ƙultu malam akibo ya ce hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na takwas kitabul iman babu du'a'ukum imanukum muslim ya fitar da wannan hadisi a littafi na sha shida fil iman a littafin da ke bayani akan imani babu bayani arkanul islam wa da'imuhul izam a ƙarƙashin babin da ke bayani akan rukunan musulunci da kuma manya-manyan shika-shikan da addinin musulunci a kansu ya to ba wannan hadisi da ya tabbatar mana da rukunan musulunci guda biyar malam ya ce ƙalal musannif rahimahullah an abi hurairata radiyallahu anhu ƙala. daga abu huraira allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya yi mana khutuba faƙala annabi ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane kada faradallahu alaikum alhajj hakika Allah maɗaukin sarki ya farlanta muku hajji fahujju saboda haka gaba ɗayanku masu halin cikinku to ku je ku yi aikin hajji wannan ne hadisi na arba'in da ɗaya cikin jeran giyan hadisan wannan littafi na bugiya rawahu muslim al'imam muslim ya ruwaito wannan hadisi wan Sa'i da al'imamun nasa'i wa Tirmiti. qultu Malam akibo ya ce hadisin sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu muslim al'imam muslim ya fitar da hadithin a lamba hadisi na da bakwai filhajji a littafin da ke bayani akan aikin hajji babu fardul hajji marratan fil umuri a babin da ke bayani akan farlancin aikin hajji yana zama lalle ne akan mutum a shekara so ɗaya wannan sa'i al'imamun nasa ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na biyar shafi na ɗari da goma fi manasikil hajji babu wujubil hajji mala ya ce walam akif alaihi inda tirmidhi ya ce duk binciken da na yi ga wannan hadisi da malin ya ce al'imamu tirmidhi ya fitar da shi ba قال المصنف رحمه الله marubucin littafin buguya Allah ya ji kanshi ya ce an ibn abbasin anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala wani hadisi ibn abbas allah madaukin sarki ya kara masu yarda ya ce manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce man aradal hajja fal ya ta'ajjal mutumin da duk yake nufin zuwa aikin hajji ga dukiya ga lafiya ga hanya lafiyayya to ya gaggauta tafiya aikin hajjin nan kar ya tsaya baɗe-baɗe ko tunane tunanin wasu al'amara ya sauri ya bar abin da yake yi ya tafi aikin hajji rawahu abu dauda wa ahmad wanda hadisi abu dauda da ahmad suka ruwaito shi wa zada a cikin ruwayan al'imamu ahmad sai aka samu ƙarin fa'innahu kadi yamradu idan bai tafi ba mai yiwa rashin lafiya ya samai wata dillun rahila ko abin hawan da zai hau ya ta yi aikin hajjin taɓata wata aridul haja ko wasu bukatu na daban su faɗo mai wanda waɗannan bukatun za su sha makance shi da ka tafiya aikin hajjin shi yasa mutumin da ya samu dama to kar ya sake yi wasa da wannan daman da allah madaukin sarki ya bashi domin akwai yiwuwan zai iya rasa wannan damar wannan ne hadisi na 42 cikin jerin giyan hadisan bukuya ƙultu malam akibo ya ce hadisun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1732 fil hajji littafin da ke bayani akan aikin hajji min tariki mihran abi safwan an ibn abbasin marfu'an ta hanyar mihran ɗan safwan abi a safwan daga ibn abbasin daga annabi wa mihran haza qala al-hafiz fihi shi mihran ɗin nan ibn hajarin ya faɗi a cikin littafin taqrib yace majhulun majhuli ne wa qala az-zahabi ya ce az haluhaluhu haluhu an jahilci halin shi amma wa tabi'ahu sa'id bunu jubairin kama inda ahmad sai aka samu ruwayan da ta mai mutaba'a ruwayan al'imamu ahmad a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin da hudu wa huwa thikatun thabitun fa kawwa bihi shi wannan da ya ma mihran mutaba'a amintacce ne tabbatacce wajen aminci da hadda to hadisin shi sai ya karfafa hadisin mihran sai hadisin ya zama hasanun ligairihi wa akhrajahu aidan ibnu maja ibnu maja dai ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da talatamanin da uku walbai haƙiyu fil kubura al'imam albai ya fitar da hadisin a cikin sanar kubura a lamba hadisi na dubu takwas da ɗari shida da casa'in da shida barani wattabaraniyu fil kabir imam tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin mu'jamul kabir lamba hadisi na ɗari bakwai da talatin da bakwai وفي السند إليه أبو إسرائيل الأبسي وهو سيء الحبس أتكين إسناد الإمام الطبراني أقوي أبو إسرائيل الأبسي تني وندي كدا ممونر حدا كما قال الحافظ كما عند ابن حجر يفدي فالحديث حسن إن شاء الله mala akibo ya ce wannan hadisi kyakkyawa ne da izinin allah wa kad awradahu al-albani fi sahih al-jami' al-imam al-muhaddith al-albani ya kawo wannan hadisi a cikin sahih al-jami' a lamba hadisi na 6004 wa qala hasanun yace wannan hadisi ne hasan wallahu a'lam wa inni a'lamu anna jama'atan min ahli al-ilm mala akibu ya ce ka gani nan na san da yawa daga cikin malamai masana na hazan nau min al'ahadith suna raunana hadisin da ya zo ta irin wannan nau'i walakinna nudinullah bi tahsini mithlihi sai dai mala ya ce mu muna bautan Allah madaukin sarki ta hanyar kyautata irin wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa wanda za a kafa hujja aiki da shi قال المصنف رحمه الله marubucin littafin bugiya Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce وعن Ali, radiyallahu anhu, عنه عن sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قال daga sayyidina ali Allah ya ƙara mashi yarda yace annabi yace ce Mammala malaka zadan wa rahilatan tublighuhu ila baitillah mutumin da ya mallaki guzuri da abin hawan da zai iya amfani da su har ya isa ɗakin Allah walam ya hujja sai bai je aikin hajji ba fala alaihi an ya mota yahudiyan aw nasraniyan wannan ya rage nashi kuma ya je mutu ba yahudi ko ya je mutu ba nasari wannan oho mun gano wannan da kyau ko wa zalika li qaulillahi fi wannan kuma ya tabbata ne a faɗin Allah madaukin sarki cikin littafin shi walillahi alan nasi hijjil baiti man istata ilaihi sabila Allah madaukin sarki ya farlanta aikin hajji ga duk mutumin da yake musulmi ne kuma yake da ikon zuwa hadisi na arba'in da uku cikin littafin buguya rawahu tirmidhi wal baihaqi al imam tirmidhi da baihaqi suka ruwaito wannan hadisi qultu malam yace al imam akibo hadisun da'ifun wannan hadisi ne da'ifi wannan hadisi mala ya ce a kharajahu tirmidhi al'imamu tirmidhi ya fitar da shi a lamba hadisi na 812 fil hajji babu ma ja a fit taglizi fi tarkil hajj a ƙarƙashin babin da ke kausasa bayanai game da mutumin da ya samu halin tafiya aikin hajji bai je ba wa sanaduhu ifin jiddan malai ce isnadin wannan hadisi isnadi ne mai rauni kwarai da gaske fihil haris al'awar a cikin isnadi akwai haris al'awar wa huwa ifin wa fihi aidan hilal bin abdullahi al-bahili qala al-hafiz fihi matrukun ibn hajar ya ce mutum ne mataruki wa qala al-bukhari munkarul hadis wa qala tirmidhi akibal hadis haza hadisun garibun shi kan shi tirmidhi da ya gama hadisin sai ya ce garibi ne ko mun san in tirmidhi ya ce hadisi garibi yana nufin hadisi da'if wa qala al-bukhari bukhari ya ce munkarul hadis wannan hadisi munkari ne ko ya'ani fil aglabi da'if mafi rinjayen abin da yake a kai shi ne hadisin nan da ifi wa akhrajahu al-baihaqi fil kubra haƙi ya fitar da wannan hadisi a cikin a sunan al-kubra a lamba hadisi na sittin babu Babu hajj الحج بلفظ Mallam ya يحبسه maradun mutumin da don rashin lafiya bai tsare shi ba au hajatun zahira ko bukata ta ƙarara au sallata jabirun au sultanun ja'ir ko kuma a samu mugun shugaba da zai jagorance su walam ya huji kuma ya ƙi aikin haji ba waɗannan bala'o'i falyan mut in sha'a yahudiyan au nasraniya in ya so ya mutu ba yahudi oho wannan shi ta jiwo in ya so ya mutu ba nasari oho wannan kuma shi ta jiwo wa huwa shahidin lil hadisi al-awwal wannan hadisi zai ƙara ma hadisin farko shaida wa huwa da'ifun aidan shi kuma wanda zai mara mai bayan ya cincida shi ma mai rauni ne fi sanadihi layth bin abi salim a cikin isnadin shi akwai layth dan abi salimin wa sharik bin abdullahi al-qadi da sharik dan abdullahi al-qadi wa qad ashara al-baihaqi ila da'afihi bi qawlihi da tirmidhi ya kawo hadisin sai isharan hadisin mai rauni ne inda ya ce wa haza wa in kana isnaduhu ghairu qawi kaga wannan hadisin duk da yake isnadin shi ba mai karfi bane falahu shahidun min qawli Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu akwai wanda zai kara mai karfi cikin fatoyin sayyidina Umar wa zakarahu al-Uqayli fi du'afa al-Imam al-Uqayli ya ambace cikin ad-du'afa ul matrukin a mujiz'i na hudu lambar tarjama ta 1464 ta hata ta Hilal bin Abdullahi al-Bahili shaukani al'imamin والشوكاني الإمام الشوكاني يا كاوشي في الفوائد المجموعة maudu'a a lamban ألمبان na casa'in da bakwai hadisi ne wanda yake mai rauni wala ya futi ne an unabbiha malam dosowi ya ce kai al'amarin ba zai kubuce man ba sai na faɗakar annahu qad sahha isnaduhu ila umar bin al-khattab yace isnadin cewa umar ya faɗi wannan maganan ta inganta zuwa gare shi mawqufan min qawlihi cewa umar ne ya faɗi ba annabi ba inda al-baihaqi a wajen ruwa al-imam al-baihaqi fil kubra lamba hadisi na 8861 bilafzin li ya mutu yahudiyan aw nasraniyan in ya so ma ya mutu ba yahudi ko ya mutu ba nasari ya kolo ha thalatha marratin so uku umar ya maimaita wannan rajulun mata walam ya hujja mutumin da ya mutu bai je aikin hajji ba waje da lizalika si'a wanda ya samu wadata da yalwa wa hilat sabilahu sai bari wani abu ya zo ya sha makance bai je ba to wannan in ya so ya mutu ba yahudi ko bai mutu ba nasare wannan shi ta jiwo amma maganar sayyidina umar a haka ta inganta amma zuwa ga annabi ne bata tabbata ba wa qad dha'afa al albani wancan hadisin da aka danganta shi zuwa ga annabi shehun musulunci nasir dinar albani ya rauna tashi rahimahullah fi da ifil jami lamba hadisi na 5860 wa qala al musannif rahimahullah marubucin littafin buguya Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار ya ce ni nufin zan ta da mutane wakilai in tura su garuruwan musulunci falyanzuru su sa ido da kyau kulla mallahu jiddatun duk wanda yake da wadata walam ya hujja bai zo aikin hajji ba falyadribu alaihi jizyatan su ɗaura mai jiziya irin jiziyan da ake ɗaura makafirai wa ma hum bi musulmina ya ce waɗannan ba musulmi ba ne wannan ne hadisi na 44 cikin jeren giyan hadisan buguya rawahu sa'id ibn mansurun mansurun fi sunanihi sa'id ɗan mansur ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan ɗin shi an al-hasan basri daga al-imam al-hasan al-basri qultu akibo yace da'ifun wannan hadisi da'ifi ne akhrajahu sa'id ibn mansurin fi sunanihi sai ɗan mansur ya fitar da shi a cikin sunan nashi kama fi nasbin raya kama yadda ya zo a cikin nasbin raya na al'imamu zaila'i a mujalladi na biyar shafi na 241 wa ƙala ya ce haddathana hushaimun haddathana mansurin an alhassani kala ƙala umar bin al-khattabi laƙada hamamtu an aba'ata rijalan ila hadhihi amsar yace nayi na yi nufin zan aiki 'yan saƙo su kewaye waɗancan garuruwan musulunci falyanzuru kulla man kanat indahu jidda su duba su ga duk wanda yake da wadata walam ya hujja bai ta aikin hajji ba falyadribu alaihimul jizya sai su daura masa jizya wa mahum bi muslimina su waɗannan ba musulmi bane mahum bi muslimina ba sa tare da musulmi waɗannan akhrajahu abubakar allalaka'i fi sunna abubakar lalaka ya fitar da shi a kitabu sunna lamba hadisi na 1571 qala yace haddathana abu abdullah qala haddathana hushaymun qala anba'ana mansurin an al-hasan umar قال عمر بن الخطاب رحمه الله لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار yace Umar yace kiris ya rage yan aika jama'a su kewaye biranen musulunci fa yanzuru ila kulli rajulin dhi jidda su bincika su ga duk wanda yake da arziki lam ya hujja bai zo aikin hajji ba fa yadribu alaihim aljizya sai su ɗaura masa jizya harajin da ake sa kafire. wa ma hum bi muslimina ma hum bi muslimina su ba sa cikin musulmi ba jama'an musulmi bane su malai ce wa lam yasma hassan min umar hassan bai ji wannan daga umar ba wa fihi da'afun shekuna abu ishaq al-khawlani mun gane wannan da ke wabihi da'af shekuna abu ishaq al-khawlani al-athar fi kitabihi annafila fil ahadis ad-da'ifa wal batil faqala inda al-kalam an hadis ya faɗi lokacin da ya zo magana kan hadisi na 73 fil hamish a ta'alikin ƙasa da ya kawo wannan qultu sai ya ce wa sanaduhu da'ifun isnadin wannan hadisi mai rauni ne ولم يختلف أحد أن الحسن البصري لم يدرك عمر بن الخطاب yace kowa ya san Hassan Basari basri bai riski sayyidina Umar ba wannan hadisi da ifi ne qala al-musannif rahimahullah an sa'id ibn jubair radiyallahu anhu mata li jarun musirun yace wani makoci shi mai arziki ya rasu lam ya hujja bai taɓa aikin hajji ba falam usalli alaihi ya ce ni ko ban je sallan jana'izan shi ba hadisi na arba'in da biyar qultu isnaduhu sahihun akhrajahu ibn abi shayba ibn abi shayba ya fitar da shi a lamba hadisi na 14450 fil hajji babun fil rajuli ya mutu wa lam yahujja karkashin babin da ke bayani akan hukuncin mutumin da ya mutu bai aikin hajji ba wa huwa musirun alhali mai arziki ne bilafzin law kana li jarun musirun da lafazin cewa da ina da makoci mawadaci sun mamata wa lam hujja sannan ya mutu bai taba aikin hajji ba lam usalli alaihi ni ba dan mai sallah ba akhrajahu abu akhrajahu aidan allalaka'i fi sunna wa rijaluhu thiqat qala al-musannif rahimahullah an abdullah an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man hajja falam yarfuth mutumin da ya je aikin haji bai kwarkwasa ba maganan banza batsa abubuwa da shari'a ta hana walam yafsuk bai duk abin da ya shafi fasikanci ba raja'a ka yomi waladadhu ummuhu zai komo kamar ran da mahaifiyan shi ta haife shi hadisi na 46 cikin jerin giyan hadisan bugiya rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1521 fil hajji babu fadlil mabrur babu da ke bayani akan falalan aikin hajji da aka yi babu saban Allah muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1350 fil hajji babu fadlil hajji wal umara min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu marfu'an a cikin hadisin da abu huraira ya ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine ƙarshen wannan fasli da malam ya ɗauko ya mana magana dangane da abin da ya shafi aikin hajji kwaɗaitarwa da kuma tsoratarwa ga duk mutumin da Allah maɗaukin sarki ya ba shi dama da zarafin aikin hajji in bai je ba ku ji irin haɗarin da zai sa kan sha ciki Allah ya rufa mana asiri subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum